Jama'a Radio. Jama'a barkanmu da sake haduwa a shirin rahotannin mako daga nan Premier Radio. Inda za mu kawo muku wasu daga cikin labaran da suka faru a makon da ya gabata. To bari mu faro rahotannin da batun karancin man fetur da ya karaɗe sassan Najeriya. Yayin da dalalan man fetur a ƙasar ke cewa akwai yiwuwar karancin man ya iya kaiwa sabuwar shekara. kamfanin nnpc ya saki kusan lita biliyan biyu don magance matsalar wannan ya biyo bayan wa'adin sa'o'i 48 da rundunar tsaro ta dss ta wa masu ruwa da tsaki a harkar man kan su kawo ƙarshen wahalar da jama'a ke sha yanzu haka dai babu wani tsayayyen farashi da ake sayar da man sakamakon rashin ɗaukar wani mataki a ɓangaren gwamnati musamman na tilasta farashin hukuma kan wannan batu ga rahoton zuledan isa bello yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen man fetur a wasu gidajen mai a kasar nan. tuna dai al'umma ke nuna damuwa da yadda suke shan wahalar man baya ga karancinsa da ake ci gaba da samu. To amma tuni aka jiyo karamin ministan man fetur Timothy Silva ya sanar da cewa zuwa mayin shekara mai zuwa Najeriya za ta cimma burin ƙungiyar ƙasashen duniya masu arzikin man fetur OPEC domin fitar da gangan mai miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. A yayin da Premier rediyo take zagayen gani da ido game da wannan matsalar ta wahalar man fetur da ake fama da ita mun zanta da wasu masu ababen hawa don jin wani hali suka tsinci kansu. Ni dai gaskiya watan da nake dai Allah ya sa mu samu a dinga su a sun da ta garin da mai saboda muna cikin wani hali tun asuba na baro gidan mu wallahi tun asuba gashi kuma ban samu nan ba karfe biyu zuwa karfe daya suke cewa sun tashi. kuma ni kuma yanzu karshe mota ta na ɗauke ta ma daga nan ba duk da zan je in nemi wannan dole shi a anan zan ƙara kwana. bayan na baro na tun asuba dan yanzu muka kawo waya da matata ma na ce mata kace ce ku bazan zan dawo wallahi dai mai dai gashi dai kawai dai ya kamata ga wani ta duba saboda wannan yanayin mai da aka shiga gaskiya gaskiya talaka yana yana cikin mawuyacin hali za ka fito tun asuba tun asuba muka fito man ma mun shiga ma shan man ma amma ya kasance ma sai yan man barutu ake sayarwa haka za ka je ka shiga ka fito ko sha babu mai yanzu gashi tun asuba na fito wallahi man ma ban sha baka na fito wallahi Wannan lamari dai ya jawo masu sana'ar bumburutu kasuwar su tuni ta buɗe wani matashi da muka zanta da shi wanda yake wannan sana'ar ya musanta zargin da ake musu. Ya kamata gwamnati duba talaka, domin talaka shi ne a cikin wani hali ba mai kuɗi ba. Ya kamata gwamnati ta duba a cikin ɓangaren da za a taimaki talaka a tausaya a taimaki talaka. A zahirin su ko daga nan ana Wannan mai ba na gidan man ka ba ne. muna zuwa wani wajen ne musu domin suna domin mai da ake siyarwa falita ake yi zuwa musu eh kuma ana siyarwa da yan kasuwa kuma kuma hannun yan kasuwa ko muke siya ani yan kasuwa ko muke siya su ma masu tukin babura mai kafa uku wato a daidaita sahu sun koka dangane da wannan matsalar ga kuma abin da yake cewa gashi nan dai saboda ana ta rikima da wani lokacin kadan ɗauki kaɗa ki fasinjan kaɗan ƙara ko naira goma ne za su ce ba su biya ba wani kuma yana haƙuri ya ƙara da muna siyan litan mai yanzu naira ɗari biyu da casa'in in dai ba a irin wannan ba shi kuma irin wannan gaskiya ba wai ba shi da yaƙini ba da tabbas gaskiya to menene kiran ka ga gwamnati eh, ina kira ga gwamnati da Allah da annabi ta dubi yadda halin yan ƙasa yake da irin matsin da ake ciki domin aka dan samu sassauci na inda aka taba mai to everything komai an taba shi ko menene idan an taba mai to magana daman komai ma an taba shi Wannan na zuwa ne kwana guda bayan wa'adin sa'o'i 48 da rundunar tsaro ta DSS ta baiwa masu ruwa da tsaki a harkar mai da iskar gas a kamfanin mai na NNPC kan su kawo ƙarshen wahalar mai da 'yan ƙasar nan ke fuskanta. zuliya Isa Bello, Premier Radio. to har yanzu dai a najeriya za mu kalli batun yaƙi da rashawa yayin da a juma'ar makon da muka yi ban kwana da shi aka yi bikin ranar yaƙi da rashawar ta duniya wani mai bibiyar harkokin yau da kullum ya ce ko maki ashirin bisa ɗari ba za a baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari ba a yaƙi da matsalar da yake zantawa da kafar firimiya ibrahim garba maryam ya ce akwai buƙatar yi wa 'yan ƙasa ƙarin bayani game da inda aka kwana kan batun musamman wanda ya shafi badakalar kuɗin makamai da ma yafe wasu tsaffin gwamnoni da aka yanke hukunci kan laifin na cin hanci yaƙi da cin hancin na daga cikin manufofin gwamnatin shugaban ƙasa buhari ga dai nazarin da comrade garba maryam ya yi mana game da ƙoƙarin gwamnatin akan yaƙi da cin hanci tun bayan kafa ta a biyar zuwa yanzu a takaice dai inda inda ana ba da maki ko maki ashirin ba za a ba wannan gwamnatin ba a bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa saboda akwai dalilai da yawa za mu iya duba za mu iya duba ta fannin executive wato bangaren fadar shugaban kasa da gwamnoni da kuma bangaren alkalai da kuma bangaren 'yan majalisa idan ka duba yanzu misali shekara 2015 ai mun fara da zancen kuɗin makamai wanda yake har yanzu 'yan najeriya ba san inda aka tsaya da batun kuɗin makamai lokacin da zuwa na biyu kuma mun zo muka zo muka zo muka fara da zancen fadin wanda har akwai ɗan majalisa da ya fito ƙararra ya ce shi ya karbi kaza ya dawo da nata ba ya komai a kai ba sa'an ba da bayan haka idan ka duba za ka ga cewa a lokacin ɓangaren shari'a ai mu an kama mary odili wacce ake zargin ta da cin hanci da rashawa wanda har yanzu ba mu ji ma ya ake ciki ba wasu waye suka je aka dawo aka ce ayi sojojin gona ne suka je suka yi wannan abu ba da bayan haka kuma in ka dawo ta bangaren yan majalisa za ga badakala da yawa akan kasafin kuɗi da kuma ake zargin su da kuma wanda ba sa ba da aiki ba sa ba da account da abuwa idan ka duba bangaren constituency project ICPC da ya sun kama 'yan majalisa da yawa sun handame kayan da ya kamata ba al'umma har yanzu ba a ga wanda aka gabatar a gaban kotu ba to ba da bayan haka kuma idan ka zo ka duba zancen lokacin corona minista ce guda ta ce ta ce da ɗalibai suna hutu a cikin wani, har yanzu ba wani abu ba shi ya yi da cin hanci ba wai zancen kawai ka faɗa bane za ka sai ya an gan shi aikace. to muna kawo shirin rahotannin makon daga nan premier radio tare da ni muhammad bello dabai yanzu kuma za mu kalli sha'anin siyasa a makon da muka yi kwana da shi dan takarar gwamnan kano a jam'iyyar nnpp abba kabir yusuf ya kaddamar da kundin manufofin gwamnatin da yake fatan kafawa ya ce zai mai da hankali wajen kyautata sha'anin ilimi musamman ta fuskar bayar da shi kyauta ga talakawa har ila yau abba kabir ya sha alwashin gina ƙarin jami'a mallakin gwamnatin jiha wakilinmu muhammad bashir hotoro da ya halarci wajen ƙaddamar da manufofin ɗan takarar gwamnan ya haɗa mana rahoto a kai Abba Kabir Yusuf wanda ake wa lakabi da Abba Gida Gida ya yi takarar gwamnan jihar Kano a shekara ta 2019 a jam'iyyar PDP inda ya rashin nasara bayan an je zagaye na biyu wanda gwamnan Kano mai ci Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi nasara. Da yake gabatar da manufofinsa, injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa ya tsaya takarar gwamnan jihar Kano ne domin ceto jihar daga mawuyacin hali da ta tsinci kanta sakamakon rashin shugabanci na gari. Abba Kabir Yusuf ya Akuma kuma nuna damuwarsa dangane da yadda bangaren ilimi ya lalace tun daga bangaren firamare da sakandare har ma da makarantar gaba da sakandare. A don haka Abba Kabir Yusuf ya nuna damuwarsa yadda bangaren ilimi ya lalace tun daga bangaren firamare da sakandare har ma da makarantun gaba da sakandare. And open all 26 training institutes in the garment industry that was established in 20 between 2011 to 2015. Sauran bangarorin da manufofin suka kunsa sun hada da bunƙasa tattalin arziki, inganta ɓangaren noma, sake fasalin bangaren lafiya da sauransu. Muhammad Bashir Hotoro, Premier Radio. A makon da muka yi bankwana da shi ne ɗaya daga cikin dattawan 'yan siyasa a Najeriya Alhaji Tanko ya kasai ya bikin cika shekaru 97 a duniya. La'akari da karatuwar zaben 2023 ya kasai ya yi amfani da damar wajen kira ga al'umma kan kansu kaucewa ta da zaune tsaye. wakilinmu mustapha kan karofi da ya halarci bikin na da ƙarin bayani a wannan rahoto An dai haifi Alhaji Tanko ya kasai a ranar biyar ga watan Disambar shekarar da 1925 a unguwar ya da ke nan Kano. Ya kasance gogaggen ɗan siyasa a ƙasar nan kuma ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam. A shekarar ɗari tara da 1935 Alhaji Tanko ya kasai ya shiga makarantar elementary ta Shawuci da ke nan Kano. Alhaji Tanko ya kasai kamar yadda aka fi sanin shi makarancin Alƙur'ani ne sannan kuma masani ne a sauran fannonin addini kuma ɗan jarida haka zalika kuma a fannin karatun zamani ba a bar shi a baya ba. A yayin da yake zantawa da Premier rediyo a wajen bikin cikarsa shekaru 97 Alhaji Salihu Tanko ya kasa ya yi godiya ga Allah ganin yadda ya bashi damar ganin wannan shekaru masu albarka tare da kiran haɗin kai ga 'yan ƙasar nan duba da yadda babban zaɓe ke ƙara karatowa. Zaɓe alhamdulillah yadda na lura a hankali a hankali mutanen Najeriya suna shiga taitayin ake taitayinsu domin yanzu saura wata biyu ne ko uku a yi zaɓe amma hankalin kowa a ƙasar na kwance yake da watanni shida kafin zaɓe ko yi ma shekara cikin hayaniya ake hayaniya ta zage-zage hayaniya ta tashi hankali har ma ba ci sa'a ba da kashe-kashe amma yanzu alhamdulillahi watanni da suka rage zuwa zaben babu wani hayaniya ko daya to cikin ikon allah yadda muka ga sauran kasashe suna yi za mu ga in allah ya da har a yi zaɓe a gama lafiya ba tare da falace-falace da wani abun da zai ta da hankalin <clears throat> jama'a a ƙasa ba. Da take jawabi Hajiya Fatima Tanko ya kasai wadda ɗaya ce daga cikin matan nasa ta ce mai gidan nata mutum ne da baya nuna bambanci a tsakanin 'yan ƙasar nan wanda yake karɓar kowa a matsayin nasa ba tare da nuna kabilanci ba. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baba ya yi rayuwa lafiyayya. Kowa nashi ne. by da discrimination. Igbo ya zo ɗan shi ne. bayarabe ya zo ɗan shi ne mu kan matansa da muke tare da shi ce duk mu bar kofofin mu a buɗe gidan shi a buɗe ce ko na hausa ma ku kira ni kowaye ya zo kar ku ce masa ina sama so mu ma mun yi koyi da halayensa ƴaƴan shi sun yi koyi da halayen shi jikokinsa sun yi koyi da halayensa sai kuma waɗannan ƙananan da za su tasu su man Allah yarda in Allah ya Allah da za su koyi da halayensu abin da muke masa fata Allah ubangiji ba shi lafiya da nisan kwana da yawan rai mai amfani mu kuma Allah bange ya sa mu cika da kyau da imani alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Alhaji Aminu Tanko ya kasai shine babban ɗansa ya ce shekaru 97 ba karamar ni'ima bace da Allah ya wa mahaifin nasu wanda ya nuna musu yadda za su zauna da mutane lafiya da kuma haƙuri da girmama manya to alhamdulillah shekara 97 ba karamin lokaci ba ne kuma zaman da shi ya koya mana abubuwa da yawa na farko shi ne haƙuri na biyu gabi manya na uku da abin da kaga baka samu ba Allah ne bai baka ba kuma ita zaman rayuwa dole ya yi haƙuri da jama'a kuma ka dinga bin jama'a a hankali saboda wani zai fahimci abin da kake ciki wani ba zai gane ba Ita kuma rayuwa dama ka yi ta a hankali ka yi ka gama lafiya. To so far Alhamdulillah shi ya yi ya gama lafiya mu kuma muna roƙon Ubangiji abin da ya yi ya zama na ya reflecting on us kuma mu samu albarkacin abin da ya yi bar mana ko ya yi mana. Kuma Alhamdulillah so far so good. 'Ya'yan da suke da rai guda goma sha tara amma wanda ya haifa ashirin da uku. Alhaji Tanko ya kasai ya rike mukamai da dama ciki da wajen kasar nan sannan ya kasance yana da 'ya'ya guda sha tara wanda suke raye tare da jikoki da dama. Mustapha Muhammad Kankarofi, Premier Radio. To yanzu kuma bari mu tsallaka ƙetare. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta gabatar da shirin halasta karuwanci a ƙasar domin magance laifukan cin zarafin mata. Ministan Shari'ar ƙasar Ronald Lamola ne ya shaidawa manema labarai hakan a wata sanarwa da ya fitar. sanarwar ta ce baya ga magance cin zarafin mata da ya zama ruwan dare matakin zai kuma baiwa mata masu zaman kansu damar kulawa da lafiyarsu akai-akai sannan ya kare su daga nuna wariya ko kyama ministan 'yan sandan kasar beki sele ya ce tsakanin watan yuli zuwa satumbar da ya gabata kadai an kashe mata kusan dubu daya yayin da laifukan fyaɗe ya karu da sama da kashi 11 cikin ɗari. afirka ta kudu na ɗaya daga cikin ƙasashe da aka fi samun masu ɗauke da cutar kanjamau a duniya to da haka ne kuma muka zo ƙarshen shirin rahotannin makon daga nan premier radio sunana muhammad bello da bai nake cewa sai an jima premier radio